faru aljana ni zan aura duk abin da zai faru ya faru yaro na zama dan iska duk abin da zai faru ya faru gashi gwamnati ta sa lockdown ya ta sato kudi a banki ya zuba a daki sannan ya banki duk abin da zai faru ya faru faru aljana ni zan aura duk abin da zai faru ya faru ya zama dan iska duk abin da zai faru ya faru gashi gwamnati ta sa lockdown ya ta sato kudi